wato a takaice baya yiwuwa bokola saraki ya ci gaba da mulki a matsayin shi na shugaban a majalisar dattawa a halin da ya samu kanshi a apc tana da hamsin da shida sa'annan su suna da arba'in da ba zai yiwu ba amma idan su mutanen apc suka ce yau mun haƙƙin da ke kanmu dama da muke da ita mun cire mun miƙa mu kenan ba wani abu ne sabo ba kana nufin an taɓa yin haka a najeriya an taɓa yi a ƙasan nan a lokacin da shagari ya kafa gwamnati bayan ya kafa gwamnati sai ta fito a bayi da rinjaye saboda haka sai aka haɗa kai da gwamnatin a azikiwe a lokacin na ana kiran fatin ne npp npp ta zo da mutanenta shi ya mori daman kafa ministocin shi da mutanen da zai ba su mukami shi kuma ya ɗauki majalisan tarayya gaba ɗaya miƙa wa npp suka ba da spika suka ba da mataimakin speaker an yi wannan amma dole sai da yarjejeniyar gwamnatin in fatin da take da rinjaye a kuma halin da aka samu kai yanzu ina ganin alhaji bashiru zai kasance da wuya saboda me yawa kaga dai inda aka rabu an rabu hoge hannun riga kuma tuni apc suka gano tsare-tsare eh, na bokola da gaba ɗaya ba zai bar gwamnati nan ta zauna lafiya ba saboda haka zai zama kasada zai zama rashin hankali a gefen apc a ce sun bashi ya ci gaba da rikon wannan mukami zai zame ma cin amana a magoya bayan buhari da magoya bayan apc wannan shine tsari to yanzu haka jam'iyyar apc ta nan shugabanta adam oshimole na cewa dole sai bukola saraki ya sauka a'a ina ganin a bukola siyasa ya taho da ita saboda idan ka dubi tsarinmu na ina batan za ka bani dama in yi bayani saboda na ji rudani da rikitan mutane da ake yi ana cewa wai lallai sai an samu 'yan majalisa a saba'in da uku kafin a cire bokola wannan karya ne wannan soki burutsu ne baya cikin tsarinmu na gwamnati da kuma constitution a idan ka dubi section na hamsin na biyu da shida zai nuna muka na kundin tsarin mulkinmu hmm. zai nuna muka da ake bukata hmm. na cire abin da ake bukatar majalisa ta zauna da shi hmm. yan majalisa din abin da tawa 37 ake bukata tuta su wato biyu bisa ukunsu 25 ne wanda yau apc tana da shi mutanen da suke cewa wai lallai sai an samu biyu bisan majalisa gaba daya sun ɗauko magana ne da yake section 188 na cire eh, gwamna ko kuma section eh, na 143 na cire shugaban ƙasa shi ne ya ce ba zai yiwu a cire waɗannan mutane ba sai majalisa na dattawa da na 'yan majalisa gaba su kafatan sun zauna tukun a cikinsu a ɗauki biyu bisa uku amma a magana da ya shafi na cire shugaban majalisa wannan ba haka tsarin yake ba kuma ina ganin lauyoyi 'yan uwana da dama sun fara la'akari da wannan dama da aka yi su waɗanda suke constitution nan sun raba abubuwan nan babu wani rigima a ciki wannan bayani in kana son ka sake samun shi sai ka tafi section 50 a nan ne za a nuna maka me ake nufi da majalisa in tana zaune ana magana ne wato na korom na cancanta barista buhari su mun gode sosai da wannan fashin bai na gode na gode